mun hada wannan rana ta juma'a a biyu ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta biyu da ashirin da shida miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid wanda muhammad ibn abdul wahab ya rubuta muna yin amfani da sharhin al-mulakhas نما آل الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان منذ باب ديكي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهو ونهوهما لرفع البلاء أو دفعه وانا بابي نيني دي مغانا أكام سا راتيان منو كو نويا كو كما ɗaura gare irin tsarkiya ko wani abu da makamantansu da raf'il bala'i au daf'i Don ka tunkuɗe wa kanka don ka ɗauke wa kanka wani bala'i ko ka tunkuɗe wa kanka bala'i me munasabar wannan babu da littafin kitabut tauhid malam ya annahu zammanu zikira shay'in mimma yudaddu tauhid babin ya haɗa kan ambaton wani abu na daga abin da yake saba tauhidi وهو التماس رفع الذر او ضفعه من gairin lahi للتحذير منه min shi ne mutum ya ƙoƙarin kansa bala'i ko tun kuɗewa kansa bala'i ba ta wajen Allah ba saboda tsoron shi bala'i ka ɗauka cewa wani abu ne zai baka ko guru ko laya ko kambu ko wani abu kamar fa inna tauhida yu'raf bi diddin domin tauhidi ana gane tauhidi ana ana gane shi ne idan an faɗi kishiyarsa in ka faɗi shirka to duk abin da yake saɓanin shirka kuma shine mai tauhidi sai malai ce wa kaulin lahi ta'ala ko babin da zai magana a kamfanin Allah ta'ala Allah ce kulga ya musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam afara aikin da tad'una min dunillah ku bani labari game da abubuwan da kuke kira kuke bautata ko ba bayan Allah in ni Allahu bi durrin idan Allah ya nufi wani abu na cutuwa ya same ni hal kunna kashifatu zurri su waɗannan waɗanda kuke koya kuma bayan Allah za su iya yayi cutuwar da Allah yake nufi ta same ni Allah ya nufi yau za a kare akwai wani gunki ko wani wanda ake borata ko wani shegi da za kare a yau babu idan Allah ya yi wata musiba za ta faru ko ta gobara a kasuwa ko a gida ko hatsari ko dai wani abu mara kyau to waɗannan gumakan ko sheginan da ake bautatawa za ka hana ba za su iya yayewa ba au aradani bi rahmatin ko kuma idan Allah ya nufi ni da wani abu na rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin za ta rike wannan rahama ce ba zan same ta ba Allah ya zaka kuɗi a ko ni gunki ko ni shayi ko ni wali da zai ce ba za ka ba Allah ya ce za ka yi lafiya a kwanne ce dole sai ka cuta Allah ce za ka yi kaza mai kyau akwai wanda zai ce za ka yi aka san sa ba ba za su ba wani ga ya musu ya ma'aikin Allah hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalul mutawakkilun da Allah ne dukkan wani mai dogaro yake dogara wa tawakkala ala al-adi ala al hajji alladhi la yamut me munasabar wannan aya da wannan babu munasabar ta anna fiha dalilin ala butlan shirki a cikin ayar akwai dalili akan rushe wato shirka walusul halqati wal khayt min zalika saboda wani auraro ko guru ko abun wuya ko wani gari wannan yana daga cikin shirka domin zaka dogara da wannan abu saboda la yakshifu durra wala yamna'u minhu wadannan abun ba ta Ya yi shirka ko ba sa yi abin cutuwa ko ba sa hana abin cutuwa ya same ka haka abin da za mu koya cikin wannan aya butulanu shirki lalacewa shirka da rushewarta lianna kullama yu'badu min dunillah domin da abin da ake bautata kuma bayan Allah la yamliku darran wala naf'an li'abid bai iya mallakar cutarwa ko amfanuwa ga wanda ya ga wanda yake bautata masa nan dan wani zai bauta ma dan kaji kana bauta wani ba zai hana ka ka cuto ba zai hana ka ka amfana in misa zaka bauta masa shi yasa ce la amliku li nafsi naf'an wala darran wani gurin la amliku li nafsi sai ce mai darran wala Na naka annabi ta salama bai an Allah yake faɗa bai amfana kansa cutuwa ko amfani ba wa yake mallakar cutuwa ko amfanuwa shine Allah da ko annabawa ba ta iya cutarwa ba ta iya amfanarwa abu na biyu at-tahdhiru min lubsil halqat wal khayt wa ghayriha wato tsoratar wanda shari'a ce game da sanya awarwaro mana duk wani abu da yake da kewaye da ake sa ko a wuya ko a hannu to shari'a ta hana sa wannan da zummar zai baka kariya ko zai yi ma bala'i wannan haramun shirka ne <coughs> ko kuma gari wani zane za an yi shi kulli-kulli ana ɗaura a wuya ko a ɗaura a hannu ko guru ana ɗaura ko kambu kuma ka dogara da ɗannan abubuwan to duk wannan shirka ne in ya zama lijalbin nafi au daf'id darri ka sa ne don samun ma da wani amfani ko sun kuɗi ma wani bala'i da zai amfane ka to inda ka sa kana jin cewa su yaki ma wannan to wannan shari'a ta tsoratar li annahu shirkun min jinsi ma yura min al wannan shirka ne saboda yana da cikin jinsin abin da ake nema a gurin guma an gane abu na uku mashru'iyyatu munazaratul mushrikin na ibtali shirki shari'a ta yarda ku tattauna kai da mushrikai dan kalalata shirkar su dan manzo Allah sallama anan Allah ta kuli ya musu afara aitum kaga da shi kenan abu na hudu ujubul i'timadi ala Allah wannan ya nuna mana wajibi ne dogara ga Allah wahdahu shi kadai wa tafwidil umuri kulliha ilayhi da kuma dingina dukkan al'amari zuwa ga Allah dan Allah shine mai shine wanda zai iya duk abin da kake nema lafiya ne nema a gurin Allah a tsare ma lafiya ne nema a gurin Allah bala'i kake tsoro nema a gurin Allah shi sa muke da isti'ana muke da isti'ana muke da mai istighatha suka ce isti'ada kafin bala'in ya zo kana neman tsari ba wanda za ka nema a gurinsa cewa sai Allah Allah ya nemi wannan tsarin a gurinsa isti'ana wani abun amfani yake nema arziki yake nema so wake ka ci jarabawa wata mutumin kirki gani kake so ka aura gidan zama kake nema mota kake nema ka wannan duk abun amfani ne to in za zaka nemi isti'ana taimako ka nema a gurin Allah shi yasa ke ke iyaka na abudu wa na nasta'in kai kaɗe muke burta kai kaɗe muke neman taimakonka isa annabi sallama cikin hadisin tirmidhi yake da abdullahi dan abbas idan ta'alta fas'alillah wa idan sa'anta fasta'in billah an gane sannan muna da istighatha ita kuma istighatha shine neman tanyo da agaji ranar san muna cin suna faɗa annabi Musa ya zo fasagasa alladhi min shi'ati alladhi min adu wa wakazahu Musa fa qada ali kaga da yaga suna cikin rigima ya ga lalle ya shiga bala'i bare ne mu daukin annabi Musa istastajisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina ko murdafin wannan ayatin lokacin suna cikin mala'ika abai ga manzon Allah ba su roke shi ba amma suka roke Allah to shi kuma shine neman taimakon Allah dan Allah madaukin sarki ya fitar da kai daga wata damuwa wannan duka ba a roƙon kowa sai wa sai Allah an Imran ibn Husayn أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وأن حديث الإمام أحمد يفتد شيء هكا ابن حبان يفتد شيء ابن ماجه حاكم النيسابوري يروي أن حديث أتين المستدرك يا إن كان تاشي ذهب يا من موافقه an karba daga sahabi imran ibn husayn shine imran ibn husayn ibn ubayd ibn khalaf al-khuzai sahabiyun ibn sahabi shi sahabi ne babansa ma sahabi aslama ama khaybara ya musulunta a shekarar yakin khaybara wa mata sana ya mutu a shekara ta 52 bayan hijiran manzo Allah sallama bil basra a garin basra ma'ana ya mutu a garin basra wannan hadisin an rawaito shi ne daga wajensa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin zala ne goni mutum a hannunsa wani awarwaro ko kuma abin daurawa a hannu da aka yi shi daga tasa yalwa ya daura shi a hannunsa manzala yake ma hadi saboda dabi'a dan adam baya daura komai a hannunsa in dai ba agogo ba namiji wannan mata ne suke yi manzo Allah ya ce masa wannan ko menene me kake nufi da sanya wannan sai yake da manzon Allah sallallahu alaihi ai wannan min alwahina suka ce alwahina cuta ce da take samun hannu sai yake ya sa wannan awarwaran a hannunsa ne ko wannan ratayen a hannunsa saboda ya hana a shi kamuwa da wannan cutar ta alwahina kaga ba Allah ne zai hana shi ba wannan abin ne zai hana shi manzala ta sama sai ce in ji'aha cire ka cire shi daga hannunka fa ha la taziduka shi wannan din ba abin da zai ƙara maka illa nan sai dai rauni ba abin da zai ƙara ma sai rauni rauni na imani rauni na jiki domin shi asali magani ana sa shi ne dan an ce likulli da'in dawa dole cuta tana da magani kuma Allah ya ba dama a magani shi sa za ga magani za ka yi samun mutane guda uku su sha magani iri ɗaya wani ya warke kuma wani ya ƙara cuta saboda magani ta girba ce akwai wata lokacin da typhoid yana damu sai wani bawan Allah ya ce in samu bawon abarba da leman tsami in tafasa irin da sha an yi an yi ne warke daga typhoid din nan bai warke ba amma ina fara shan wannan abu sai Allah ya kawo sauki kaga nayi riko da sababi Allah ya ce in magani amma mai warkewa fa wanda yake warkarwa ne Allah na sa wani yayi ya kuma bai warke ba don gane sa abun a hannun Allah yake amma ka dogara da abu ka ce wannan ne zai maka za ta wannan shirka ne wannan shirka ne wannan iya rikita mu daga gaga da yawa daga cikin mabiya ɗan ɗarika sukan ji tsoron batawa da shegunansu wajen kar su cutar da su ko kuma su rasa wani abun amfani a wajen su aikin da na gane shehin yana da rauni yanzu da za ka kulle dubu hamsin dubu ɗari kai mai sai ya samu albarka ba zai samu albarka ba to ta gane yana garuri kenan ka taba kai wa Allah kuɗi Allah bai buƙatar ka kai rike buƙatar Allah amma Allah baya buƙatar kwata kwata in takfuru antum wa man fil ardi jami'an sai ce mai fa inna Allah ghaniyun ankum in duk gaba ɗayan ku da mutanen duniya za ku zama arna shi Allah ya wadatu da gare ku bai da wani damuwa amma yau in shehi ne ko wani babban malami iya da wani mai kuɗi a halkarsa wanda yake hidima in yau yace ya bari akwai matsala ba wani mala abokan ɗan gaske ba da yake a can da wanau da ɗan ɗariƙa ne ya fito yake sunna yace gaskiya ne da tara malaman sunna a gidanka yan ɗariƙa sun ruɗe mana gane ha sun ne suna abin nan amma kada ka dogara daga Allah ina ruwanka me zai ma ba abin da zai ma mai azabtawa shine Allah shi ta ce ku tago inda Allah rizq ku nemi arziki a wajen Allah manzala ce wannan ba abin da zai kara ma sai rauni fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan da zaka mutu wannan abun yana daura a hannunka har abada ba za ka rabota don ba za ka shiga aljanna saboda ka yi shirka ka yi da shirka kuma kai ta wutura ka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya ce bi sha'ani duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa aljanna ko mata wutar jahannama azzalimi bai da mataimaki Allah ya tsare mu abin da zamu koya cikin wannan hadisi na Imran ibn Husayn anna lubs al-halqati wa ghayraha lil i'tisam biha min al-amrad min ash-shirk cewa ka samu wani abu karatu a hannunka ko a wuyan, ko a kafarka ko a kugunka dan dan wannan abin ya kare ka daga cututtuka ko wani abu da zai cutar da kai wannan shirka ne amma wannan abin baya kare wanda yake kare shine wa shine Allah abu na biyu annahyu an tajawi bil haram ko da an ce ka nemi magani to duk wani abu da yake haramun ne to baya halatta kai magani da shi a ce ma ga wani magani in ka sha giya zaka warke ka kai da farka da wannan muna gane abu na uku inkarul munkari wa ta'limul jahil wannan hadisin ya koyar da mu yiwa inkarin munkari duk inda ma ga wani abu da yake munkari ne za a yi inkarin sannan kuma mu sanar da jahili ma'ana abin da ke nufi jahilin wanda bai sani ba mu sanar da shi abin da bai sani ba domin Allah ya sanar da shi ya mai inkari yace a minar wahina, in zi'aha fa innaha la taziduka illa wahda kaga ya sanar da shi abu na biyar istifsalul mufti wa tibarul maqatil wato wato neman ƙarin bayani ga wanda ya ma tambaya ka gane kai yin fatawar to ka nemi ƙarin bayani da manzala ta salama ya ce masa ma hajji ta gwanna ai neman ƙarin bayani ne ya ce masa minal wahida sai ce in ji hafa ina zuru ka illa wahada abu na shida anna shirka al-asgara akbarul a duk manya-manyan laifuka ba shirka ba to karamar shirka to tana daga cikin zunuban da suka kowane zunubi girma a cikin zunuban da ba shirka ba abu na bakwai anna shirka la ya'duru fihi bil jahl shirka ba a yin uzuri game da ita saboda jahilci abu na ƙarshe at-taghlidu fi inkar bil inkar ala man fa'ala shay'an min ash-shirki li ajli at-tanfir min ma'ana wato kautatawa wajen inkarin wanda ya aikata shirka dan ka kore shi daga wannan shirka ya zama ya rabu da ita shi sa yace min alwahina sai yace inzi'a fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan shirita ba abin da aka kara ma sai rauni da za ka mutu wannan ratayin yana hannunka to ba za ka taɓa rabauta ba har abada انا بناقش za الجنه منع ثاني ها وله ولد أن عقبه ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له من ها وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك idan mun kalli wannan hadisi ne yake cikin musnad na Imam Ahmad da Sahih Hibban da kuma Al-Mustadrak na Hakim da to Ibn Amir marfu'an mana gane in ka an ce sunna ko umirna wannan hadisi ne marfu'i wannan ma marfu'an ina nufin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rata laya fala a Allahu la suka ce wannan addu'a ce cewa kada Allah ya cika masa burinsa a cikin al'amura ne fala a Allahu la wa man ta'allaka wad'atan duk wanda ya saka wad'atan suka ce wad'atan wani abu ne da suke ciro da shi a ruwa sukan yi rigakafi na kambun baka ko mai da shi suna jin in dai wannan abin yana tare da kai riga kambun baka komai ta ba zai kama ka ba zala shi ku duk wanda ya sa wannan shi ma fala wada Allahu la shi ma Allah madauke sarki kada ya sanya masa nutsuwa kada Allah ya ce masa al'amara shi ne fala wada Allahu la wa fi riwayatin aw ta riwayar da ke cikin musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa tamimatan faqad ashara duk wanda ya rake laya kuma ya dogara da ita iya ganin ita za ta bashi ko ta hana shi wannan yi shirka muna gane ne munasabar wannan hadisi da wannan babi anna fiha dilalatan ala tahrim ta'liq at-tama'im wal wada'i wa i'tibarihi shirkan a cikin hadisin akwai magana akan dalili akan haramcin yi laya ko wannan abin da suke cirowa a ruwa da shi maganin aini da shi kuma ana kula da wannan a matsayin shirka ne lima ya komu da kalbin mu'alliki laha min al-i'timadi domin zuciyar mutum tana da wato tara ta yi da wannan abin ta dogara da shi to haka nan ba da Allah ta dogara ba wannan dogaran karin da ta isa ce ma to a nan matsala take abu na farko da za mu fahimta daga cikin wannan za mu fa'idanta daga wannan hadisin anna ta'aliqa at-tama'il wal wada'i min ash-shirki abu na biyu annama ni ita mada ala gairin lahi amana wallahu bi na tsaye duk wanda ya dogara a kan wani Allah sai Allah ya ma'amalace ka da sabanin abin da ke cikin zuciyar taka me yake nufi tunda da wani ka dogara Allah bai biya ma bukata amma ka dogara da Allah sai Allah ya biya ma bukatar ka abu na uku addu'a wa ala man allaka tama'ima wal wada bima yasutu alaihi maqsura wa yu'affisu alaihi murada an yi ma addu'a inda aka ce fala atamma Allahu la da kuma fala wada Allah kula to wannan duk addu'a aka ma addu'ar da ta ka hana ka samu abin da kake bukata sai dai aka san ta mun gane in za ka yi kawai ka dogara ga Allah wani ibn abi wani ibn abi hatim an huzaifa annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'a wa tala qawluhu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun cewa kamar yadda ibn abi hatim ya rawaito daga huzaifa cewa shi huzaifa ya ga wani mutum ya sa gari haka na magani a hannunsa ya daure ya daura a hannunsa wai wannan suna amfani da shi saboda maganin zafin zazzabi shi ne yake karewa ba zai same ka ba wai Allah ba to wannan dalilin huzaifa sai ya tsinke wannan gara bayan ɗinke shi da sai karanta faɗin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna da yawan su ba ta yin imani da Allah fa sai sun hada da shirka sai sun hada da shirka mana ya ga mutum mai imani amma yana yin wani abu na daban misali ka dogara da wani wali shi zai kare ka shi zai taimake ka ka dogara da wata laya ka dogara da wani guru ka dogara da wani kala sai ka da wanda bai sa laya da gurin bana kai duk irin rayuwa ɗin rufe. bal ma kai baka nutsuwa zuciya saboda me kana da rataye rataye kana ji a ka su da suke kare ka kan kare su Bala Musa mun gane? Allah ta'ala shirin babu ma ja a sirruka wa tama'il babu da zuwa kan bayanin tawaida da kuma لا يوجد في الصحيح عن أبي, عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وانا أنكر karɓo أبو بشير وتم المدينه. ولم malamai suka يا يا اهل الشيخ kandak ya ya ya halarci yakin kandak sannan ya mutu bayan hijiran manzala ta salama da shekara 60 munasabar wannan wannan babi da wannan littafin malam yace annahu istimirarun fi dhikri al-ashya' allati تخل بعقيدة الوحيد بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية mana ci gaba ne na ambatar abubuwan da suke ɓata aƙida ta tauhidi na daga tawaida da kuma tawa da kuma layu na shirka da wannan abu bashir al'ansari ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari a wata tafiya da sai da annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala rasulan sai manzon Allah ya aika manzo dan aike yace je kai shela ka ga mutane Allah ya yafka yanna fi rakabati ba'irin filadatun min watari aka ce sukan yi amfani da tsirkiya ko irin zaren da ake ɗaura a cikin baka to sukan yi amfani da shi wajen su yi sun kulle su tawai da su ɗaura wa raƙumar cewa duk wata irin cuta da suke samun dabbobi su ba da same su ba mana a matsayin sun dogara wa dabbobin da wannan wasu ma suka ce a'a ba sai ya zama na watar ba na komai ma za a yi samun na tsimma za a yi samun na ganye za a yi samun na kaza su yi wannan tawai da sai tsora dabba a wuya su masara ta yi da shi to kaga dabba aka sawa amma manzala salama ya ce kar ka bar ko ɗaya daga ciki face sai ka je ka tsinke shi sai ka tsinke wannan raken saboda masu su sun dogara da wannan raken shi ne zai kare su shi zai raba su da cututtuka shi ne zai zama garkuwa a gare su irin dogaran da ake ga Allah sai suka dogara ga irin wannan gashin to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle a tsinke wannan a tsinke shi me munasabar wannan hadisi da wannan babu alaƙar shi ne wannan hadisi yana magana akan yadda yin irin wannan ratayen a wuyan raƙuma ko dabbobinsu ko wani abu mai kama da waɗannan saboda tu wato saboda tun kuɗe musu cututtuka ko wani abu da zai cuce su ya ce haramun mushrikun kuma haramun ne shirka ne domin iya daga cikin nau'i na rataye ko sanya wato layu wanda yake haramun inda a gurin magabata akwai mace akwai wanda suna ganin kilin ayoyi ne ko ɗan sabbi daga mazalar kalama yaro ba zai iya karanta ba kulle aka kama wannan ba matsala yadda da wasu irin su ibn abdullahi dan masu da sauran wasu abu suna ganin kawai ba wani da ko aya ce ko wai kai haram to wannan hadisin ya nuna mana rafiya wa dabbobi ko tsinkiya ko wani makamancin haka dan mu li jab'il afad fi ta tama'imi fi tahri irin wannan gina da cikin hukuncin laya a wajen haramci irin laya da aka haramta abu na biyu akwai mana izalatul munkar din daga munkari ka rushe shi domin ga zai fanan ya ce ya katse shi da ya gani sai ya katse sannan abu na uku tabligun nasi ma ya sunu a filatahun kullum a rinka isar wa mutane abin da zai kare musu a ke da su don kar fada cikin matsaloli Allah ta'ala ya tsare wannan duka muna ana yi ne don ɗan adam da zanto cewa an raba shi da shirka ya zama dogaran gaba ɗaya yana wajen Allah kamar yadda faɗa irin wannan abubuwan su suke cutar da da yawa daga cikin yan bida'a suna ganin in sun rabu da malamin su zai iya cutar da su ko zai amfani da su yi na mun karanta a nusa sallama kansa bai mallaka wa kansa amfanuwa ko cuta wa yake mallakan masa amfanuwa ko cutuwa ne Allah kai ma ba mallakan ba amfanuwa ko cutuwa shi sai Allah wanda wannan yana ɗaukan mutane kan su harka asiri da sihiri da sauran to daga nan ko mutum sai ya zama cewa ya ji ya rasa imani yanzu ta kasuwa mutum zai buɗe na san mutumin da zai buɗe sabon shago sai da wani irin wannan shagunan ya sa shi zai samu tukunya ya mai wani surkulla a ciki ya ce ya haƙa tsakiyar shagon ya haƙa sannan ya binne wannan tukunyar a ciki to wannan ya tashi in ya gan shi da kuɗi ta ta ta da shi ya bashi ta da shi ya bashi wata ita kuma rayuwa abin da ɗan adam bai gane ba Allah ya gaya ya gama raba alba rayuwar kowa da ba na mu kasamna bainahum ma'ishatun fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya raba duniya sannan ita duniya ba a gane wai mutumin da ya rabauta da ita dan kafin mutane kuɗi wannan ba wani akwai arnan da ya kowa kuɗi wannan ba ma'auni bane abin da ake auna shi ne imani da aiki da suna ake au imani shi sa daga bayan wannan ayar Allah ya sanya sako dan sabuwa na ni'ima yake ba dan ka al'umma zama iri ɗaya ba da duk sai wa arna katanga da kofa da gado da menene na zinari da azab amma wani yaga an yi arna haka kaje arna ne da gaskiya haka ne ce ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج عليها يفعلون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا da Allah ce in kullu zalika imam lamma mata'ul hayati dunya sai ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wajen ka, ta masu jin tsoron Allah ce ana wanda ya rayu a duniya da duniya wani abu ce manzo Allah ya fito wani mutum yace wani bawan Allah da za a zo nan ana taro ko na addini ne in ya zo bakin kofar nan sai a tunkuɗe shi balle kuma wanda ba na addini ba saboda me saboda shigarsa saboda ba wani abu da yake da yake na cewa shi wani ne shi amma lau aka sama anan lahi la azab da a ce zai rantse Allah zai yi wayo sai Allah ba zai kunyata tashi ba sai ya yi ruwa saboda matsayinsa kuma a gurin Allah ashe ba da duniya ake gane matsayin dan adam ana gane matsayin dan adam ne da imaninsa da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه رويته شيء حاكم النسابوري رويته شيء أسن المستدرك سننكما آه ظهر يا إن تجزى بيام موافقة wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta innar ruka rukuya ake da nau'o'inta tofi ko tawaida ko ma mene da laya da kuma asirin sa soyayya ko namiji a mai asiri ya so mace ko mace a mata asiri ta so namiji to wannan duka shirka ne. da haka idan ana magana rukuya ana magana ta shirka akwai rukuya ta shirka akwai kuma wasu take ta sunna ko ta tauhidi wanda za a karanta ayoyi ko addu'o'i daga annabi sallama a karanta su ko a tofa su a amfani da su akwai kuma wanda za a zo a yi misali za ga akwai wata rukuya da ake wani tofi da ake in an ce za a yi afin sakakun halƙun yasu sabana ai babu tofi a ci ko tarhim marhim alhim jasakin ne ne tarfa usara ce kai ya kalli abubuwa akwai irin su wanda akwai wanda ke kafirci ne ma idan suka ce kafaru sai sa kalmar kafara kuma fa'ilin sai kawo Allah fa'ilin sai kawo Allah wannan ita ma rukuya ce akwai nau'in rukuya a rubuta mutum aya a tafin kafa waɗansu ayoyi ba zan faɗe su ba magani ne mai da ke yi a wurin irin wannan abin nan a wanke ma ka sha ko a tofa ma da ana yin wani kaga duk shekara amma a tafa ma wannan kul a'udhu bi rabbil falaq da rabbin nas a tufa ma ayoyin alqur'ani wannan da za'i to ana magana akan na shirka haka laya to sannan a asiri na soyayya ta dama na sai an hada da aljanu tunda abin da yake da alaka da zuciya sai kawai ka wata mata kawai ka je ta kake so ba ku da alaka ila kai limami ne hafizi ne ita kuma ila hakkodin tana yi a ji amma a cikin zan liman ya ruɗe zuwa ga malam mamu ya ce zai ƙara aure mai je aure akko duk Allah kiyaye ga ku matsala a ba tabbai ba tabbai a ba tabbas ai ba wani mutum ba wani mutum da zai ce da kariya daga asiri sai din Allah ya kare shi eh zaka zo kana zaka zo kana karatun Qur'anin kana azkarin Allah su kuma ya jarare ka yawa Allah na iya jarraba mutum sai dai muna roƙon Allah muna roƙon Allah kada ya jarrabe mu yawa kowa ya je aure daidai shi al-khabisatu lil khabisina wal khabisina lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat Allah ya samu dace munasabar wannan hadisin da babu anna حديث bayana an nasti'mal hadhihi al-ashya al-mazkura المذكورة yukhill يخل بالتوحيد شيء من مناسبة shine a cikin wannan hadisin akwai cewa amfani da waɗannan abubuwan aka ambata yana rushe tauhidi yana batar da shi abu na farko da zamu koya a cikin alhassu ala fi lafiya wanda yake da wajen mutum ya kare aqidarka daga dukkan wani abu da zai lalata aqidar sannan abu na biyu tari musta'imali hadhihi al-ashiya' al kora fi wannan arruqa din ta shirka da at-tama'in ta shirka da at-tiwala to dangana kai amfani da shi أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء وأن أبن قد أكو شركة نبا ترد وأن استثناء ما لن يتنين ذاك التمائم أنا نفي شيء يعلق على أولادي على الأولاد من العين وأنا أبني أكي راتيا ومتعني يا رات أنا saboda a kare shi daga kambun baka ko daga mai wasu ma daga cikin malamai na cewa dukkan abin da za a rubuta a kunyi. wannan shi a rata ya shi shi a kira wannan da matsayin shi wa laya sai ya ce lakin idan kana mu'allaku min qur'ani fa rakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi idan ya kasance abin da za a rata din a wuya laya sai ya zama cewa qur'ani ne to wasu daga cikin malamai ba gabata suke ba ga shi kamar saboda kamar ka kai tawassuli da sifa ta Allah an gane saboda alqur'ani magana ce ta Allah tabaraka ta'ala kamar ka kai tawassuli da ita ne yin tawassuli kuma da wannan kamar yin tawassuli ne da Allah don magana ce ta Allah an gane wannan yasa wasu suka ce babu laifi amma waɗanda da cikin magabata suka ce a'a wa yaj'aluhu min al-manhi an suka sanya shi daga cikin irin abubuwan da aka hana hujjar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba kuma wanda yafi kowa sanin alqur'ani ne ya kamata a yi mu'amala da alqur'ani kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma baya cikin shiriya ta shine a rubuta aya wa alqaitu alayka muhabbatan minni bala gane ya kasa wasu ayin kana gani man kai da abin yana yi wani lokaci zai ga yayi yamana eh yanzu kamar faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi wannan kana so mutum kai ya ciniki ne amma ba zan faɗi yadda ake yi ba muna gane in suna so a tara jama'a ce ke amfani da kwa jama'a na hu jama'a <laughs> a wannan maganin tara jama'a ce fa jama'a na hu jama'a ana yin wani abu da ita eh fa jama'a na hu jama'a ba zan faɗi yadda ake yi da ita ba da abin da ake yi da ita muna gane ha sannan ka sa ko ta rigar laya ita kuma rigar laya wata sura ce za a samo alƙalami adadin surar a yanka a ayoyin da ke cikin surar a samo takarda adadin ayoyin da ke cikin surar in an rubuta idan an rubuta za a ɗaga zan yi amarya ce ke kira amma na kashe <laughs> amma na kashe idan aka zo duk takarda ɗin aka rubuta a wannan alƙalamin sai a ba shi kwashi sai a je shi a gefe ana yin wata laya a salakar wata dabba a wannan rigar a ɗin kaka ku sha sata, suka ce tana ba da kariya ga kaza da kaza da kaza da kaza duk na irin wannan abu akwai ba da yawa ana rubuta qur'ani ma suratu ya ta da ba duk na ta da ba an gane akwai ba da yawa wai a makaranta da za a baka maganin haihuwa mace tana naƙuda wani sai ya ce karbo su menene ya kuri min bai da sun amma karka ce wata ra'i <laughs> wai sun ɗin ne butu <laughs> wani abu za ga wasa da ƙur'ani ne gaskiya ko ba ka ba wani abu za ka wasa da ƙur'ani a ah. sannan warruka abinda ake nufi da arruka hiya allati tusamma al'azail ana kiran arruka manya manya abu dalili suka ce saboda ayoyin alqur'ani ake karanta a cikin arruka wasu kuma suka ce saboda wato manya manyan abubuwa ake karanta a cikin ta wanda ke shirka ne amma dai za a karanta al'azail saboda ayoyin da ake karanta a cikin ruka to in ki zama irin wannan ne babu laifi a amma in ta shirya ce akwai akwai matsala فقد رخت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى من العين والحمى سكت حمى ما هو cuta wacce irin ta al'umma ta zazzaɓi wani nau'i ne na cuta gaske yin shi a jiki wasu kuma suka abin da ake nufi shine dafi ake nufi mana suna yin amfani da wannan wajen kambun maka ko maita ko kuma dafi wacciwala in an ce acciwala abin da ake nufi shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'ati wani abu ne da suke yi na asiri da suke riya cewa shi wannan abin yana sa mace yana sa mace mijin ce sota ko kuma namiji matar shi ta sun shi mana asiri ne nisa soyayya in ka je kai asiri ma aka zo ana son ka aika fadi in dai asiri kai aka zo ana mutunta ka ana kimanta ka ai baka cika mutum ba domin da asiri kai amfani shi in za ka yi aure a ji ana son ka shi ne in kana so a ji ana son ka to mana wata za ka aura ta zama daga Allah kawai suna son ka ba wani asiri shi sa wani sa'in nakan yi wa makin maza mutum ya je gurin mace ba ta sa kuma ya dage wannan kuskure ne duk namijin da ya je ya aure mace sai da ya kaskanta a gabanta sannan ya aure ta to akwai haƙoƙinsa da yawa da haƙoƙi na addini da isa ya amfani da shi ba domin ita mace in ta samu dama a kanka za ta mawulaƙanci sai da ɗaya shi sa shi aure in ka je neman aure ka fara ganin mahimmancin kanka kafin ita domin idan an zo an yi aure wai a ciki wane ne ya taimaki wani abu mai sauki shi ne a ce an taimaki juna amma da za koma gefe za ka cewa namiji shi ya taimaki mace ya fahimta ta dalili shi in ta kai shekara talatin ba ce aure ba an fara surutu amma namiji da ya kai shekara arba'in bai aure ba wani abu muna ganewa sannan in ka je ka uruta duk wani burden da responsibility na mahaifinka ya dawo kanka har da ƙari da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da gurin zama da yana kanka kuma da su ne auren yake gamuwa ita ba abin da za ta yi ko miliyoniya ce ba da yake sai ta ga mata taimakin ka to duka nauyin ta shi ka ɗauka lalla za zuwa ce ku ringa mu'amala ta aure mu'amala ta aure yadda kake jin daɗi haka kake jin daɗi kuma ita ma ba za ta zo ta ta yi shekaru ba ta wannan mu'amalar ta auren ba to da in za ka aura sannan kai kuma tarbiyya da haƙƙin kula da ita da ƴaƴanta akan kai ke dole ka samu matar da za ka ɗora ta akan layi kuma ta yadda shi yasa mutanen da za ka suna yin aure da yawa ne, duk lokacin da suka auri mace da suka za ta lalata musu tarbiyyar gida suka yi suka ta gyara suke sai ta sai ta ta kula masa gidansu ko maza da yawa na ga da matasa cikin ku yawa kuskuren da suke shine mutum zai je yana neman yarinya a lokacin da yake neman ta ya ga wani abu da ba zai bashi zaman lafiya ba amma sai ya ci gaba da zama da wannan yarinya wai zai gyara ka to ba za ka iya ba in za ka gyara ta gyaru tun kuna waje in zama ba za ta gyaru tun waje ba a za ta bai ne shi gyara an gama amma in ka kanta da matsala kace bari ka kawo ta to wannan matsalar za ta takura ma a gidanka wannan matsalar za ta takura ma a gidanka har ka ga mutum bai da control a gidan shi bari ga ma duk lokacin da ka ga yarinya a wanda za ta iya faɗa ka faɗa ka kware da ita duk lokacin da za ga yarinyar da duk abin da kuka yi da ita sai ta kwashe ta gaya mamansu sai ta gaya wa yayyanta sai ta gaya nan sai ka gaya wa ɗan gidanku to ka kware da ita duk lokacin da kake tare da yarinyar da ka aura ka fahimci a gidansu ba a isa da ita ba abin da take so shi take yi ba wanda ya ce juya ta ka hakuri da wannan yarinyar saboda za ta zo gidanka ta lalata ma gida ta lalata ma tarbiyya duk lokacin da ga yarinya komai tana gina shi ne akan duniya akan kuɗi ko kana da kuɗi karka yadda ka aure ta domin za ka iya rasa wannan kuɗin za ta iya ma bukatun da suka fi ƙarfinka akan wannan abun duniya sai ku saba da ita sannan duk lokacin da ga yarinya da in kuna waje in kun samu saɓani za ta iya cin mutuncinka ka nemi ta zo tozar kaka sai ma sharri sai ma ƙazafi da huje ka shaidani ya ce wata ran tana gidanka za ta zo ta rinda ma irin wannan abu kuma duk abin da ta faɗa kanka sai a yi wata rana wannan ina ga muku annabi fili a ubannin ya faru wata mata ta aure wani mutum sai take so su rabu saboda ta samu wani daga tashi sharrin da ta masa ya ce ai wato ba namiji ne kun gane me yake da ba namiji ne ba namiji ne wannan sharrin ta masa bayan ya fice ta fa ta je ta yi abin da take so ta yi bayan Allah na azai yana haihuwa ba namiji ne ko zai ringa haihuwa saboda musamman mutunci haka take kuma wani lokacin ma in ka tsaya kai lissafi kai da ka aure ta ko ita da ta aure ka wane ne ya samu ci gaba da haka an za ku aure ku aure mata masu mutunci duk mutum da ka je kace ba ta son ka ta hakura a matsayin ka na dan adam ka ita kana son wata kace ba ta son ka kai ma wata ta ce cewa tana son kace ba ka son ta haka za ku haɗu da daidai yadda za ku bauta shi sa na ganke gida ga mata bi kuma ta ku ana faɗa hamma maki ne ni gida na ba ta faɗa ba ba yi wala ba ya ba ya faɗa gida na ni ban taɓa fita in dawo in tara ana faɗa ba babu Allah ya ce bace ina da control a gidana wani ɗin ma da insha Allah ina ƙoƙari ina adalci ba zai kai ba <laughs> yawa an yi adalci daidai gwargwado da ɗan adam ko zai iya za ka yin kuskure da wani abu ba daidai ba da san zuciyar da ɗan adam amma ka kwatanta mace fahimci cewa kana mata adalcin Allah da za a zauna lafiya sannan kuma a gane cewa in an yi ba daidai ba kuma za ka iya magana amma wani wallahi duk abin da matar ta ce ba zai iya magana ba to karka yadda ka zauna da irin wannan mata kuma a wannan nake tausaya masu mata ne duk masu mata daya kontrolin ɗinta aiki sai daidai in dai ga mutum da ba ta daya to kawai ka sa a ranka wannan kwantrolin sa ake yi shi sa daga cikin magabata yake shi sa daga cikin magabata ce. ya zai ya samu magabata idan mutum ya mutu sai a ce mata fulanun Wata tahu. wane ya mutu a sa akwai mata biyu ko uku ko hudu amma duk mai mata ɗaya na ce mata fulanun wa fawqahu imratu <laughs> to take da control a kanta kaga shi mai mata ɗaya ganin shi na da aure ko da aure wannan wanda ka ya ce mai mata uku ko hudu bai da makara bai karanta wa ina rattun gimna da dojin maka da dojin bane wa a ce tun idan wanda ke tsara a ga wanda ai ajina aiki ba ba mun suka ba Allah shi da mu malam yake cewa annar ta tamqasmu ila qismayn ruqya ta kasu gida biyu ismin mashru'in wa ismin mamnu'in akwai katanda akwai kalar rukuya da yake wannan shari'a ta da ita akwai kasar rukuya kuma wacce take a shari'a ta hana sai ce fal mashru'u makala min shirki wanda aka shar'anta daidai ne kai ta wanda babu shirka a ciki amma mamnu shine ma kana fihi shirku wanda rukuyar take akwai shirka a ciki wannan kuma mamnu a ciki haka ma ita laya zaka fi gida biyu akwai wanda aka hana akwai kuma wanda ba hana ba amma ita wacce aka hana ijma'i amma wacce aka ce an hana ta kuma wannan akwai sabani na malamai suna ganin za a iya yi suna ganin tunda manzo Allah bai ba to ba za a yi ba to sannan asiri na na sa soyayya shi ma wannan haramun ne saboda akwai nau'i na shirka akwai nau'i na sihiri a cikin, kuma sihiri tsafi ne wa ana abdullahi ibn ukaymin marfu'an man ta'allaka shay'an wukila ilayhi wannan hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rataye wani abu sai a dingina ka da wannan abun ya gance cewa shi zai kula da kai ba ku ba zai iya ba wanda zai iya da kulawa da kai shine Allah tabaraka wa ta'ala muna gane ha to da wannan ne ake kulawa da da tauhidi na al'umma da wannan ne ake kulawa da tauhidi na al'umma illa iyaka zan yi mana jan hankali na minti kaɗan shine kullum ba dinga kokari muna muna gina rayuwarmu da dan na ga wani abu da ban tsoro musamman ga matasa a wannan zamanin za a ga da 'yan siyasa wasu daga cikin 'yan siyasa da wasu daga cikin 'yan fim da wasu daga cikin 'yan rawa, masu watsa. da wasu daga cikin wanda ma suke yi cewa su malamai ne kawai mutane sai su tattali waɗansu mutane su ajiye su a gefe saboda sun san za ba daidai ba wajen da suke ba daidai ba wani ya fito ya ce ba daidai ba ne ko kawo shi da zagi to duk mutumin da yake matasa wannan azzalimi ne na lalata tarbiyyar shi abin da aka san matashi ne shine rayuwa akan imani da jin tsoron Allah wannan su ne irin matakan da yake Allah yake nufi yake so innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda to duk mutumin da zai gina rayuwarka ya gina rayuwarka akan addini da kuma kai ce gaban rayuwarka ba ya tsora ka hanyar da zaka je kana ɗaukar zunubi ba ranar da za a je lahira kuma ga hadisin Abu Hurairah ne manzo Allah ya ce kun san wanda za a yi wa taklifi a ranar alkiyama suka ce wanda bai da kuɗi bai da kadara zala ce wani talaka kenan wanda za a yi Shi ne mutumin da zai zo ga sallah ga azumi ga zaka ga ayyuka na gari da sun yi confined da suke shiga aljanna sai dai ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya ci dukiyar wani ya haƙiƙi wani a zo ana biyan mutane da ladansa ana biyan mutane da ladansa sai ladansa ya kare ba a zama biyan mutane ba to sai yaya zala ta kalama ita sai kuma a rinka ɗauko zunuban wanda bai biya ba ana ɗora masa ana ɗauko zunuban wasu da ya cutar sai a ɗora masa sai waye gari bai da komai sai da libi sha'awar wurga shi wutar Wani wannan shine ainihin bankruptcy shine ainihin tafnisi to kullum matashi ya kula da rayuwarsa domin shi wannan bai za ka ringa zagin mutane ai yana da yaya bai isa bai sai wa ƴaƴansa manyan waya ba ya ce dole wanzu ya taɓa ne zage ni zage shi ko shi kai shi wannan ɗin da yake kaka da irin wannan zage-zagen naka ya tsaya zai ka wuce matsayi ba zai kai ba ko me ka je ka kan da Allah ce wala ta kulil kha'inina khasima amma kai ka zo kana rigima akan wani mutum da ka san gaskiya yake faɗa ba shi ka zaga a social media saboda rashin tsoron Allah sai wani mutum ya fito wai na faɗa cewa wai lallai Najeriya wai akwai shi wani mara mutunci ma da ya tashi sai da ya je wani dutse a wani jeji ko a zamfaran ne ko a wani jeji ne wai gashi ya zo zamfarkin jeji ba abin da ake yan Allah wannan wani irin son zuciya ne wani irin rashin sanin kai ne wannan ko ga mutum ya fito ya ce duk wanda yake tunanin Najeriya ba tsaro wai je Palestine kaga ina gaskiya mutum yake nufi in ma gwamnati yake so kare sai ya ce a'a akwai insecurity amma gwamnati na daidai kokarinta ai wannan wanda wannan maganar da maganar da zaka faɗa ka ce eh Najeriya tabbas na fama da rashin tsaro amma gwamnati tana iya ƙoƙarinta in ka faɗi wannan ka ci kuɗin da aka baka kuma karka fito ka zagi wanda yake Najeriya babu tsaro kuma gwamnati ba ta ƙoƙari shi ma karka zagi shi don ya fahimtar ka kenan wallahi mu ji tsoron Allah mu ringa fadar magana da ke ta gaskiya sai kokari ka gina rayuwarka akan karatun addini da karatun zamani da aiki ko sana'a sai ka nemi arziki a gurin Allah shi kuma Allah zai azurta ka a lokacin da ya so amma mu ringa shiga waɗannan hanyoyin muna zaluntar al'umma wannan ba daidai bane yanzu duk mutanen da aka sace musu ɗan uwa ƙarya ne kenan duk mutanen da aka kashe musu ɗan uwa ƙarya ne kenan duk garuruwan da aka je aka tasa ƙarya ne kenan duk matan nan matan da ake kaɗe suna fitowa suna faɗa ƙarya ne kenan duk mutanen da suke zuwa suke kuɗi don a ko musu ɗan uwa a kwace kuɗin su ma a kashe su a kashe ɗan uwan wannan ƙarya ne yanzu irin sarkin gobir da aka kashe shi ma ƙarya ne wannan ƙarya ne abubakar rabi da aka kashe kwanan nan shi ma ƙarya ne alƙali da aka kashe shi a jizzi ƙarya ne duk kuma baman da ake sawa a jijjibu duk ƙarya ne duk insurgin da ake a jizzi duk ƙarya ne ina kebbi ina sokoto ina zamfara ina katsina ina niger ina wani sashe na kaduna yanzu wannan ƙarya ne mutum bai tsoron allah bai fito ya yi ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bisirqi fa inna sirqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila janna. wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yata'arra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa yace ina kwanta ku da kullun gaskiya gaskiya tana kai mutum zuwa ga aikin nagarta aikin nagarta ko ba inda zai kai mutum sai aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadon kokarin yin gaskiya har sai Allah ya rubuta su a gurinsa mai gaskiya in Allah ka rubuta ka mai gaskiya Allah na son kai dan aljanna hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannat sai ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur fa innal fujura yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajul yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba yace na hane ku na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya ba inda za ta kai mutum sai aikin fajirce na fajirce shi kuma fajirci ba inda zai kai mutum sai wutar jahannama mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirjado da ƙoƙarin yin ƙarya har sai Allah ya rubuta ka a gurinsa makalici in Allah ya rubuta ka a makalici a ka tashi na ga mutane suna kan magana suka ga dama a'a ka fito ka ce a iya fahimta ka gwamnati tana ƙoƙari amma dai akwai insecurity a Najeriya wannan magana ta fi kusa da gaskiya wani kuma ka daure kamar yadda ka faɗi wannan wani bai ji daɗi ba shi ma wani zai fito ce kai Najeriya fa akwai insecurity sannan gwamnati ba ta yin abin da ya kamata to kai ma kai ka jawo shi amma shi ya fito ya ce ƙarya ne Najeriya zaman lafiya ake baka zage shi ba amma kai dan ka zo ka ce ba a zaman lafiya kuma sai da zage ka sai da zage ka a ina muka zama ta addinin zagi yanzu wani yaro fa akwai wani bawan Allah ɗan Tijjaniya sai magana cewa da zaɓi ɗan Izala wanda zaɓa ne da zaɓi ɗan Izala wanda zaɓi Kirista na zo ne bayani na ce wannan su dama suna gina su ne akan kiyayya da gaba ga ahlus sunna amma mu ka'idar mu inda ahlus sunna mai tsoron Allah zamu zaɓi ahlus sunna amma an tsaya ga ɗan ɗariƙa ga Kirista zamu zaɓi Kirista a zamu zaɓi musulmi afwan in an tsaya ga ɗan ɗariƙa ga ga ga ga ahlus sunna za mu zaɓuwa za mu amma ga ɗan ɗariƙa ga kirista za mu zaɓuwa za mu zaɓi ɗan ɗariƙa haka na faɗa na ce za mu zaɓi ɗan ɗariƙa ko yaron na ya kafa hoto na ya zage ni wai saboda na san bola ahmad ɗan tijjaniya ne shi sa na faɗi wannan maganar shi kuma fita obi kirista ne shi sa na ce za mu zaɓi ɗan ɗariƙa akan ɗan ɗariƙa akan ɗariƙan kirista za na ka zo kawai ɗan sai data an baya kawai kana yawa a social media wadda dalilin da ya sa na ga kirista na ce ga kirista ga ɗan ɗariƙa za mu zaɓi ɗan ɗariƙa ba za mu ɗan kirista ba shi kuma na jin ɗan ndc ne wai sai ce ɗan izala munafukai ne wannan malamin abin da yake nufi don ya ga bola ahmad tinubu ɗan tijjaniya ne in ba a bakin sa ba ban taɓa ji ba ban taɓa ji ba wai shi sa nace wai wai wai bola tun wai ke kira addu'a zaɓa wai ni wai shi sa nace ba za mu zaɓi wai za mu dan Allah yanzu za daidaita za ka daidaita dan ɗariƙa da kirista wannan fa yana da imani wannan bai da imani afa na ja'alul muslimina kal mujrimina kaga ba zai ba afa man kana mu'minan kaman kana fasika kaga ba zai ba to dole in ga dan da kirista ga dan ɗariƙa, dan ɗariƙa za mu zaɓa. shi ne ana kawai fito fara zagi wai bola tun nake wa aiki wai don haka wani na nasan bola amma tun ɗan ɗan ɗariƙa ne shi sa da ce wai shi za mu zaɓa wai yanzu na sai ka zaɓa su ta ka je a magana ba su da alaƙa kawai don an ba shi data kyauta ya rasa yadda zai da data dole sai ya ƙirƙiro abin da zai ƙarasa shi haka mu mu tsoron Allah mu gyara al'amuran mu mu nufi Allah da komai da komai Allah zai taimaka mana Allah mu ɗauki sarki shirye da mu ya sa aljanna makomin mu wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ila an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh